Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar kwalambiya a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Juma'a. wadda ta yi daidai da 22 ga watan Janairu shekara ta 2021 wanda mu kuma yanzu haka agogonmu ke cewa karfe 12 na tsakar dare a nan gundumar Colombia inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da taimakon Sarfilu Hashim Gumel da kuma sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Adadin mace-mace sanadiyar cutar corona virus a Amurka a ta bakin Joe Biden da alamar zai kai sama da dubu ɗari biyar a watan gobe. Nan take shugaba Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump kan sauyin yanayi. Babban jami'in diflomasiyyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ya ce ana matukar buƙatar ƙarin sojojin wanzar da zaman lafiya don daƙila tashin hankali kanun labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya idan kuma muka shiga cikin shirin za ku ji koken al'ummar yankin arewacin najeriya akan kamun ludayin gwamnatin Muhammadu Buhari. Yawai ga ya dubi halin da arewan nan take ciki yanda ya same ta da inda take yanzu ya mata duba na tsanaki idan ya bar arewa a cikin halin da take ciki dinnan. Duk a Najeriya dai inda wasu 'yan kasar ke ganin cewar shugabanni kan yi abu don ganin ido ba don cancanta ba. Har mu har al'adunmu har addininmu. to ba mu taɓa samun a yi muna wulaƙanci ko a jinjina mu kamar daga shekara ta dubu goma sha biyar zakuwa yau ba. Bayan labaran duniya da rahotannin namu muna kuma tafe da shirin na namu na daɗan gari shirin da kan zagaya garuruwa don sanin tarihi da kuma halin da al'ummar wannan garin suke ciki. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Adadin mace-mace sanadiyar cutar coronavirus a Amurka a tabakin shugaba Joe Biden da alama zai kai sama da dubu ɗari biyar a watan gobe. A wani gargaɗin da ya je Alhamis yayin da yake bayanin shirin gwamnatinsa na daƙile yawan cutar da ke addabar Amurkawa. Biden wanda ke cikin ɗakin Roosevelt na fadar White House ya gabatar da shirinsa mai shafi 198 a gaban wani gungun manema labarai yana tare da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da babban mai baya shawara akan cutar coronavirus dr anthony fauci kafin sanya hannu da ya akan wasu dokoki masu nasaba da yaƙi da coronavirus ta wajen amfani da ikonsa na shugaban kasa. Burin shugaban kasar shine ya yi wa Amurka miliyan 100 allurar rigakafi cikin kwanaki 100 masu zuwa. wasu cibiyoyin rigakafin al'umma ɗari da gwamnatin tarayya ke tallafawa za su buɗe a duk faɗin ƙasar nan da zuwa wata mai zuwa. Biden ya ce wannan zai kasance ɗaya daga cikin ƙalubalen aiki mafiya girma da ƙasar mu ta taɓa aiwatarwa. Bayan ya sanya hannu kan umarnin waɗanda suka haɗa da buƙatar matafiya daga ko ina a duniya zuwa Amurka su gabatar da shaida cewa gwajin coronavirus ya tabbatar ba sa ɗauke da cutar. Nan take shugaba Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi ta wajen raftaba hannu akan ɗaya daga cikin jerin umarnin shugaban ƙasa sha bakwai a ranar Laraba. Wannan ƙari ne ga yunkurin komawa cikin yarjejeniyar Paris ta takaita iskar gas mai sauya yanayi. Bayan kwashe shekaru hudu gwamnatin tarayya bata damu da batun ba. Umarnin ya tanaji cewa dukkan hukumomin tarayya su ta fara aiki don tunkarar matsalar sauyin yanayi. daga cikin abin da yake faɗa shine soke aikin bututun mai na keystone aikin da watakila fiye da kowanne ya zama alamar hauhawar manufar sauyin yanayi a cikin gwamnatoci ukun da suka gabata shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattawa mitch mcconnell ya ba da shawara a tura batun shari'a tsige tsohon shugaban kasar donald trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa trump lokaci ya yi nazarin shari'ar 'yan majalisar wakilai waɗanda suka kada ƙuri'ar tsige trump a makon da ya gabata saboda zartar zomar da ya yi ranar shida ga watan janairu sun nuna alamun cewa suna son a yi hanzarin yin shari'ar yayin da shugaba joe biden ya fara wa'adinsa yana mai cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin ƙasar da majalisar su ci gaba amma mcconnell ya faɗa wa takwarorin sanatocin republican a wani kiryaje alhamis cewa ɗan gajeren jinkiri zai ba Trump lokacin shiryawa da haɗa kan lauyoyinsa don tabbatar da tsarin da ya dace. Sanatan Indiana Mike Brown ya ce bayan kiran da aka yi cewa mai yiwuwa ba za a fara shari'a ba sai wani lokacin tsakiyar watan Fabrairu ya ce hakan ya faru ne saboda yadda tsarin yadda ya faru a majalisar ya samu asali ne da sauri kuma hakan bai dace da lokacin da kake bukatar shiryawa don kare kai a shari'ar da ake yi a majalisar dattawa ba. yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na farko. Yayin da aka shiga shekara ta biyu a wa'adi na ƙarshe na gwamnatin Muhammadu Buhari, wasu 'yan arewacin ƙasar har yanzu suna cewa har yanzu ba su ga hakikanin bayyanar ƙaho da Buhari ya yi alkawali da daɗewa, amma an daɗe ana gafara sa. Masu sharhi na magana akan alkawullan gyara da Muhammadu Buhari ya yi tun a wa'adinsa na farko. amma har yanzu ba a ƙaddamar da ayyukan zahiri a arewacin ƙasar ba. Daga birnin tarayya Abuja ga Nasiru Adamu El Hikaya ɗauke da cikakken rahoton. Yanzu a tuna shugaba Buhari gabanin babban zaben 2019 ya yi alwashin mutane za su ga sauyi bayan nasarar dawo da kasar kan turba da ya ce 'yan sun kawar da ita a tsawon mulkin su na shekaru goma sha shida. Akalla dai akwai sauyin kawo ministoci da shugaban ya yi da ajiye wasu kalilan da suka gudanar da aiki a tsawon wa'adin farko duk da akasarin ministocin sun zarce a tafiyar gwamnatin da bata faye sauye-sauye ba. Arzikin nan na ƙasar nan ne ba wani wanda zai huto ya rika kumburin nashi ne. na fara jin labarin wasu 'yan najeriya sun fara kagara suna cewa gafara sa mu ba mu ga kaho ba to da yarda allah za a ga shanu nan suna da kaho insha allahu dattijon arewa alhaji shehu ashaka ya ce duk abin da arewa bata samu ba a mulkin shugaba buhari zai yi wuya ta samu a wata gwamnati. rigimar da take arewa ta magana boko haram da magana kinnafas idan janar buhari ya bar mulki bai kashe wannan abin a arewa ba to wallahi bai wa arewa komai ba kuma mun san shi da kishi kuma Buhari baya yin son zuciya amma dole ne sai ya tuna cewa arewan nan ita ce gidansa kuma a cikin najeriya take shawarar da zamu ba janar ya waiga ya duba halin da arewan nan take ciki yanda ya same ta da inda take yanzu ya mata duba na tsanaki idan ya bar arewa a cikin halin da take ciki din nan to yayi abin da ba shi muke tsammanta a wurin sa ba shi ma jigon apc alhaji bala bello tinka ya kuka kan tafiyar hawainiyar aikin babbar hanyar abuja zuwa kano har ga allah lokacin da aka yi sanin wannan kwangila na tabbatar tun kafin zaɓe aka yi sanin wannan kwangila kuma an ba da kwangilan nan kan shekara uku za a gama aikin nan musamman 'yan kwangilan da ake ga su ne na ɗaya a Najeriya wajen gudanar da aiki kuma duk saurin da ake a aiki mun tabbatar in aka ce Julius Baja to su ne na ɗaya to abun ya ɗaure mana kai don ka duba yanzu bai wuce watanni din nan ba shi minista yake cewa ba za a gama aikin nan ba sai 2025 abun da yake nufi shine sai bayan Buhari ma ya sauka da shekara biyu sannan gama aikin da aka yi alkawari za a gama shi a shekara uku kuma ni sana'a ta kenan aikin hanya a kullum dan kwangila ba zai sa hannu a kan kwangila ba sai ya tabbatar da lokacin da zai iya gamawa shine aka amince da shi sannan a faɗi ga time da za a gama kuma an yi wannan abu tare da yan kwangila amma yanzu a zo ana gaya mana cewa sai 2025 za a gama wannan aikin hanyar gaskiya ba mu gamsu ba gabanin zaben 2023 da shugaba buhari zai kammala wa'adi ana muhawarar yankin da zai fita gomashin karɓar ragama da tunanin yankin yarbawa na sa ran samun ragamar sai dai wasu 'yan arewa na cewa a'a a bar mafiya rinjaye su zaɓi wanda suke so nasura da maili kayan madar amurka daga abuja najeriya masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Kasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden jiya Alhamis cewa tana fatan kasashen biyu za su iya haɗa kai don tunkara kalubalen da duniya ke fuskanta a yau. Wani kyakkyawan fatan da manazarta ke kaffa kaffa da shi. Mai magana da yawun China Hu ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka yi niyya. A cikin jawabin da ta yi Alhamis a Beijing, ta kara da cewa na yi imanin cewa ba tare da haɗin gwiwar ɓangarori biyu abu ne mafi kyawu ga amurka da china dangantaka na iya rinjayar miyagun iri ta kuma yawan shugaba joe biden fatan duk wata nasara a harkokin mulkinsa na kasar da alama tana sai ta hanya ne don sauƙaƙa dangantakar amurka da china ta gwamnatin trump ɗan mintoci kaɗan bayan rantsar da biden a matsayin shugaban amurka na 46 china ta sanya takunkumi kan jami'ai 28 waɗanda suka yi aiki a gwamnatin shugaba donald trump ciki har da tsohon sakataren harkokin waje mike pompeo babban jami'in diflomasiyyar majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar afirka ta tsakiya ya faɗi jiya alhamis cewa ana buƙatar ƙarin sojojin wanzar da zaman lafiya don daƙile tashin hankalin da ke da nasaba da zaɓe wanda ya sa kusan mutane dubu sittin suka tsere daga ƙasar. Mankwa Indiye, shugaban tawagar wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar Afirka ta tsakiya, ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa za a gwada ƙarfin aikin majalisar ɗinkin duniya a yanzu har ma fiye da haka a lokacin da ya fi kowane lokaci dole ne kare fararen hula da tabbatar da isar da taimakon jin kai wanda ayyukan cpc suka yi mummunan tasiri gamayyar kungiyar cpc ta kunshi kungiyoyi masu dauke da makamai waɗanda ke kawance da tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar afirka ta tsakiya francois bozes da farko sun nemi su tarwatsa zaben a watan jiya bayan sun kasa hakan yanzu suna ƙoƙarin kore shugaba postin a change tudera wanda kotun tsarin mulki ta ƙasar ta tabbatar da sake cin zaben da ya yi a ranar litinin daga ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a yi amfani da matakin ba sani ba sabo game da laifukan cin zarafin mata a yankin tigray da ke fama da rikici a habasha A cewar wata sanarwa daga Pramila Patan wakilin sakatare jan na Majalisar Ɗinkin Duniya kan musgunawar fyaɗe a rikice-rikice. An samu rahotanni masu yawa na fyaɗe a babban birnin ƙasar Mekele. Da kuma rahotanni da ke cewa wasu sojoji ne ke tilasta wasu mata don yin jima'i don musayar kayan masarufi. Rahotanni na baya-bayan nan sun ce gwamnatin Habasha bata mayar da martani ba game da zargin fyaɗe a Mekele. gaida Sarfilu Hashim Gumel da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har yanzu dai muna Najeriya, inda wata da daddiyar al'ada a tsakanin shugabannin Najeriya ke daukar sabon salo. a duk lokacin da mutum ya bar aikin gwamnati ko kuma ya bar mukamin sa na siyasa idan wata gwamnati ta zo ba lalle ne ta karrama waɗanda suka yi aiki a gwamnatin da ta shuɗe ba don kuwa yanzu ana iya cewa ga zahiri wanda masana ke kallon abin a matsayin cin fuska ga gwamnatin tarayyar najeriya idan har za a ce an yanke layin wutan lantarki na gidan tsohon shugaban jamhuriya ta biyu a najeriya margayi alhaji shehu usman aliyu shagari aka bar iyalansa cikin duhu akan rashin biyan kuɗin wuta wakilin muryar amurka daga jihar sokoto muhammad nasir ya yi mana da ƙarin bayanin halin da iyalan margayin suke ciki. Gidan tsohon shugaban ƙasa a jamhuriya ta biyu Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari ya kasance cikin duhu bayan da kamfanin rarraba wutar lantarki na Kaduna ya yanke wutar gidan ranar Laraba ta wannan mako. lokacin da na ziyarci gidan da misalin karfe bakwai da rabi na murice ranar alhamis kwana daya da yanke wutar na tarar da hasken wuta a gidan kuma mazauna gidan sun tabbatar min da cewa ma'aikatan kamfanin wutar ne suka zo suka mayar da ita da yake ban tarar da mai kula da gidan ba ahmad shehu shagari na kira sa ta waya kuma ga da zantawa mu ta kasance da shi ni dai shekara ta uku da ne take oba a gidan nan hmm. amma wanda nake wallahi ban taba sanin mai biyan wata ba don ba a taba kawo min bil ba ni ba ka ga ina ina kawo min bil da ina can ciya ga wanda ka biya don haka ni wallahi ban san mai biyan wata gidan nan ba eh jiya na ji labarin an ce an yanke ka hmm. don shekara guda ka hanyar su ni a gidan nan nika kula da komai amma ban taba ganin bil ba ya zo gidan nan sannan ni shekara biyu din da ni bayan bayan na ban taba gani wani ya zo da bilo ya kawo shi gidan nan ba in ba wani ga lokacin da sun ka zo sun ka ce mana wai ana biyan wata eh, miliyan biyar nake to wala ni dai ba da labari zan ba ku taba kawo mana bil ba haka ma na tuntubi shugaban sashen sadarwa na kamfanin na wutar lantarki na Kaduna Abdulaziz Abdullahi inda ya tabbatar min da cewa an yanke wutar kuma an mayar da ita. An samu commitment cewa za a biya kuɗin. Gwamnatin jiha ce ke biyan kuɗin wutar ko kuma wa ke biyan kuɗin saboda su iyalan gidan sun ce ba su ma san me biyan kuɗin ba. eh gwamnati ke biya tsakanin ta tarayya da kuma ta jiha tsakanin su da yake biya dama tsohon shugaban kasa da ai kasan ke kula da al'amuran su suke biya to an zo kuma aka dan tsirra son shi aka samu dai abin biyan ya tsaya to shi yasa ai ya kai ga har aka yanke wutan saboda bashin ya tare da kuma ba wanda ya ce wani abu ana ta bi ana ta bi ba a yi wani abu ba eh. shi yasa aka yanke amma yanzu dai mun samu commitment cewa daga familin da kuma gwamnati cewa za a za a biya so shi mu kama da. har wayo na tuntuɓi mai baiwa gwamnan sokoto shawara akan lamuran yada labarai muhammad bello ko gwamnatin sokoto na da masaniya akan abin da ke faruwa ba hurumin gwamnatin jiha bane biyan kuɗin gidan marigayi shugaban kasa alhaji shehu shagari ba masu kuma mai ce wani abu a kai saboda kar abin ya zama suka ba za mu shi wani abu kai ba. Masu a kan lamuran yau da kullum irin Farfesa Bello Daudon Bada na ganin wannan a zaman irin wulakanci da mutanen Arewa ke fuskanta daga gwamnatin tarayyar Najeriya a shekarun nan. Shi mutumin Arewa wanda a babba har mu har al'adunmu har addininmu. To ba mu taɓa samun a yi muna wulakanci ko a jinjina muka kamar daga shekara ta dubu goma sha biyar za kuwa yau ba ko walau ka ji an ce maka wasu kabilu namu da wasu wurare an koro su ko kuma abubuwa irin haka da kaga sun faru irin wannan lokaci da shugabanci ya shigo ga hannun mu kaji guda to in ka lura su yan arewa su ka shugabanci amma su ka wahala ba mu taɓa samun lokacin da an ka ce masatan mutane ana garkuwa da su kuma security sun kasa yin komi a arewacin arewa ba mu taɓa samu kamar irin wannan lokaci ba in ka lura to kuma in ka lura kusan wannan bangare na najeriya ya fi kowane talauci to sannan mutanen mu da yawa manyan mu sun rasa darajar su ni na ganin wannan ma na ɗaya daga ciki ko da sakaci ne har da ganganci a harzuka mutane yanzu dai da yake an mayar da wutar lantarkin ta gidan tsohon shugaban ƙasa shehu shagari labari bisa ga alkawalin za a biya bashin da ake biya abin jira a gani shine yadda lamarin zai kaya a nan gaba za a ci gaba da biyan kuɗin wutar ko za a bai wa iyalansa ɗawainiyar biyan kuɗin wutar ne muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita talatin da kuma sittin. sai kuma kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum masu sauraron shirin da ɗan gari barkanmu da warhaka tare da kasancewa da ku cikin shirin na haɗin gwiwar tashar TFM Jones da muryar Amurka wato VOA. Sunana Suleiman Hassan mai gabatarwa kuma yau ga mu cikin garin Yalwa da aka fi sani da Yalwa Mr. Bo mai nisan kilomita bakwai zuwa takwas daga cikin garin Jos babban birnin jihar Filato ta tsakiyar tarayyar Najeriya. Mun sauka ne a fadar sarkin garin wanda ya fara da gabatar mana da kanshi. Sunana Abdulhadi Umar. sarkin yalwa na hudu sarki ko zuwa yanzu wannan gari na yalwa zai kai shekaru nawa da kafuwa a takaice to a takaice wannan gari na yalwa zai kai sama da shekara ɗari uku da kafuwa to ko zuwa suka kafa wannan gari to wannan gari wanda suka kafa shi hausawa ne suka kafa shi wanda yake su suna zaune a wannan gari kafin zuwan turawa wanda suka zo wanda yake a wancan lokaci akwai wani bature mai suna mustahom to daga baya shine aka sami wanda yake da suna musabo shi musabo shine ya inganta garin kuma shi ya karkasa garin kashi-kashi kuma a wannan lokaci ya gina masallaci ya gina coci kuma ya nada liman kuma ya nada fasto wanda yake a wancan lokaci abubuwa na more rayuwa a wancan lokaci shine wanda ya kawo wa jama'a har da kasuwa wanda take ci ranar asabar to ana nan ana nan shine ya nada helimomi bacin da ya nada helimomi kasa garin su suke lura da gefe da gefe sai kuma a kowanne ya nada shi shine kaftin bi ma'ana kaftin shine yake gaba da su to ana nan dai ana nan dai ana cikin zama har lokaci da ya kai zai koma kasarsa shine sai ya samu ya ce ba zai ba al'umma kara zuba ba shine sai ya nada sarki wanda yake sarkin da nada shine kakana a wancan lokaci wanda yake da suna haladu to ana nan ana nan da rasuwan shi haladu sai ma'aifina shine alhaji umaru shine ya karbi wannan sarauta ana nan ana nan shi kanshi alhaji umaru bayar da sonsa sai shi wana mai suna haladu wanda ya ci sunan kakanmu ne ana ce mai kalik to shine ya karbi wannan sarauta to ana nan ana nan shi ma ya karbi rayuwarsa sai kuma ni shine ya karbi wannan sarauta a wannan gari na yalwa. Ko waɗanne irin ƙabilu ne ake samu a wannan gari na yalwa? Eh a yanzu a wannan gari na yalwa ƙabilun da muke tare da su ba su wuce ƙabilu kamar guda uku ba. Na farko mu ƙabilun Hausawa da kuma Fulani sai kuma Anaguta. To a ko menene ya bambanta garin yalwa da sauran garuruwa eto eh mu abubuwan da ya bambanta mu da sauran garuruwa mu muna da sana'o'i ne na hannu wanda yake mu mun dogara da kanmu saboda da yau za ka ga ga masu noma ga masu kiwo ga masu kuma aikin kuza har yanzu kuma da kuma yawancin mu mukan fita mu da aikin gareji zuwa makotan mu zuwa nefa wanda yake a yanzu ina ga ko suke ka kawo na mota da kayayyakin ta fat fat a nan mutanen iya mutanen yalofa wanda bai da abin da zai iya yi a cikin mota za ta tashi har ta fara tafiya. Wani irin abu ne wannan gari na yalwa ya shahara da shi wato abin nufi menene kuka fi alfahari da shi a wannan gari na yalwa? Edo eh yanzu abubuwan da muka fi alfahari da shi a wannan gari kamar da na faɗa maka da ka baya bai zai wuce dai noman ba sai kuma kiwo shine muka fi alfahari da shi da kuma wannan sana'a na hannu. Ko garin yalwa yana da wani kirari da ake mai? Eh to kirarin shi shine da aka ce wannan yalwa ma'anan yalwa yalwala yalwala kuma wadata wanda yake tun a wancan lokaci wanda na gaba da muma sun gaya mana cewa tarihin garin kenan yalwa kuma wannan yalwan ya zama na albarka kuma babu mutumin da zai zauna a garin yalwa a cewa ya canja gari babu ma wani guri tafi zai je dawo saboda albarkar garin to Allah ya taimaki sarki a zamunan da da na yanzu akan sami masu fasaha ko mawaka su wake gari ko su mai wani kirari da ake ajiyewa domin tarihi ko wannan gari na yalwa yana da wani abu makamancin haka eh to alhamdulillahi wannan gari akwai wa'anda sun wake mana wannan gari saboda tarihinsa da kuma albarkarsa da kuma muhimmancinsa. Karshe Allah ya taimaki sarki kowace irin ƙalubale ne wannan gari na yalwa yake fuskanta kuma menene kiran ku ga mahukunta wato gwamnati akan wannan damuwoyi? To eh, alhamdulillahi damuwa da take damu musamman maganan hanya wanda yake akwai babbar hanya kuma ita nan guda ɗaya wanda ta da hanyar Bauchi zuwa hanyar Zaria. To muna kira da gwamnati da babban murya akan a taimaka a mana wannan hanya da kuma wannan gada. Na biyu kuma musamman maganan makarantu wanda yake muna da firamare akwai sino akwai jino na secondary a wannan guri to amma akan maganan malamai wanda yake yau mu al'umman wannan gari mun ɗauki malamai wanda mu ne muke biyan su kuɗin pta duk time kowane yaro akwai kuɗin da yake biya in yaran ka nawa ne ma za ka bada wannan kuɗi kuma yanzu a haka a wannan makaranta mun kai kuka mun je mun kuka ba zo an sake duba mu ba makarantu ma a yanzu haka mu da kanmu ne nema za mu yi fulo a wasu ajujuwa sabila da 'ya'yanmu za su su zauna a cikin rairayi babu filasta babu kujeru. Domin amsa wannan koke shirin da ɗan gari ya yi tattaki har zuwa ofishin kwamishinan watsa labarai da sadarwa na jihar Plateau Honorable Dan Manjang domin jin wasu irin matakai gwamnati take ɗauka domin kai ma al'ummar wannan gari na Yalwa ɗauki a bisa waɗannan matsaloli da sarkin garin ya bayyana. Mai girma kwamishinan sadarwa da watsa labarai na jihar Plateau akwai batu na hanya da take ce garin yalwa da ke nan karamar hukumar jos ta arewa wadda jos din ita ce babban birnin jiha mutanen wannan gari sun koka cewa wannan hanya babbar hanya ce wacce ta hada hanyar bauchi da hanyar zaria ko menene kuke yi a matsayin ku na gwamnati domin ganin cewa an gyara wannan hanya domin sauƙaƙa wa jama'a gudanar da sufuri. a takaice dai abin da zan iya cewa shine Bani da masaniya akan abin da aka yi game da wannan hanya takamamme da zan iya cewa ga abin da za a yi a wannan hanya amma babban shawara da nake son ba al'ummar wannan gari shine idan suna da matsala irin wannan idan batun hanya ne su rubuto zuwa ma'aikatar hanya idan batun asibiti ne su rubuto zuwa ma'aikatar kiwon lafiya idan batu ne wanda ya shafi kiwon lafiya mataki na na fari sai su rubuto zuwa karamar hukuma ta jos ta arewa a yadda za a yi kenan gwamnati da an yi ta domin taimakon jama'a ne kuma wannan gwamnati ta mutu mai girma simon lalon idan kun duba da kyau ta bambanta da wasu gwamnatocin da suka wuce wanda ba ya zama dole mu ambaci sunayensu ba a batun hanya eh, da kuma gine-ginen abubuwa suna nan daidai gwargwado muna kokari mai wannan hanya ban ce ta zama wanda za ta gagare gwamnati ta yi ba amma shugabannin al'umma su rubuto wasika su kai ma'aikata kamar yadda na faɗa sannan za a zo a duba a gwada a gani idan suna da rabo sai su ga yi musu wannan hanya. mai girma kwamishina wannan al'umma har ila yau ta koka cewa batun wutar lantarki akwai wuta ba wai babu ba a garin amma sun ce ko kwabo na gwamnati babu a ciki su suka yi karo-karo suka haɗa suka samar da wutar lantarki sannan akwai wasu matsaloli irin na fitar da kayayyaki gonaki kamar yadda muka gaya maka manoma ne suka fi yawa a wannan wuri sannan akwai wasu bukatu na rayuwa wanda kamar sun ce an ma yi watsi da garin kuma tsohon gari ne me za ka ce a kan haka eh kamin ce komai kuma mai yiwuwa za ka ga idan mutane manoma ne suna fitar da kaya zuwa kasuwa ana karban haraji a wajensu. su saboda haka dole gwamnati ya kamata ta waiwaye su ba za mu ce an yi wasi da su ba ba yi wasi da su ba kamar yadda na faɗa a yi kokari a yi tunewa gwamnati gwamnati ba za ta yin komi da komi wa al'umma ba idan mun ce haka to mun gaya wa kanmu gaskiya ba akwai kungiyoyi waɗanda suna na zaman kansu wanda suke taimakon al'umma mai yiwuwa gwamnati ta yi musu ko kuma bata iya yi ba mai yiwuwa tana da wani hanyar da za ta bude musu ko ta yi roko da wasu kungiyoyin da suke yin irin wannan sai ka ga yi musu. to duka duka iyakacin shirin na ɗan gari kenan a wannan lokaci inda muka tattauna da sarkin garin yalwa da ke karamar hukumar jos ta arewa a jihar plateau malam abdullahi umar da kuma kwamishinan ministan watsa labarai na jihar Plateau Honorable Dan Manjang a madadin dukkan abokan aiki da suka tabbatar shirin nan ya zo ga kunnuwan ku musamman Rabiu Abdullahi da ya taya ni zirga-zirga da kuma tashar Unity FM Jos tare da haɗin gwiwar tashar muryar Amurka wato VOA. Ni Suleiman Hassan da na gabatar da shirin nake cewa mu kasance da ku a wani lokaci na gaba a cikin wannan shiri na da ɗan gari. haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Adadin mace-mace sanadiyar cutar corona coronavirus a Amurka a ta bakin shugaba Joe Biden da alama zai kai sama da dubu ɗari biyar a watan gobe. A wani gargaɗin da ya je Alhamis yayin da yake bayanin shirin gwamnatin na daƙile yawan cutar da ke addabar Amurkawa. Nan take shugaba Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi ta wajen raftaba hannu akan ɗaya daga cikin jerin umarnin shugaban ƙasa 17 a ranar laraba shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattawa mitch mcconnell ya ba da shawara a tura batun shari'a tsige tsohon shugaban ƙasar donald trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa trump lokaci ya nazarin shari'ar ƙasar china ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba joe biden jiya alhamis cewa tana fatan ƙasashen biyu za su iya haɗa kai don tunkara ƙalubalen da duniya ke fuskanta a yau. Wani kyakkyawan fatan da manazarta ke kafa kafa da shi. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan safiyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa ɗan anjima kaɗan cikin shirin mu na hantsi. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa sarfilu hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma wanda ya daidaita mana sautin shirin cuba hero diodune ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam